هذا الحديث بما يعلل به بما يعلل به بعض العلماء duk inda aka karanta ma hadisin sittu shawwal ka sani babu wani cikas da hadisin yake da shi a tarihin musulunci ba shi da wani cikas idan ma ka ji wani yana ganin yana da cikas to malami ke da cikas amma hadisin manzon Allah ba shi da matsala fa innahu min az sai matsala ta karshe ita ce ta bakwai ba za ka ce masu shawwal bid'a ba domin da zaran ka ce bidi'a ce to sai ka rusa wasu sunonin guda biyu misali a nan muqaddara sittu shawwal babu hadisi bare kuma ga hadisan mun karanta mun karanta malamai da suka tabbatar sun inganta kaɗan ne ma don wallahi ba duka bane to duk mu a yadda sittu shawwal bai da asali to dole sai ka yi faɗa da sunnoni guda biyu na ɗaya azumin litinin da alhamis idan ka ce babu sitti shawwal an yi sallah jiya misali mukaddara lahadi ake sallah mande zan tashi da azumi na da na saba na litinin da alhamis ba sunna bace hadisi ya taho daga aisha wanda rabi'a bin ghazi ya tambayi aisha an siyami rasulullah yake yaya azumin manzon Allah yake sai Aisha ta ce masa kana ya taharra siyamal ithnain wal khamis manzon Allah yana kokarin kiyaye azumin litinin da alhamis kaga ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sunan Tirmidhi sunan Nasa'i sunan Ibn Majah yana sahihu tarhib hadisi na 1044 akwai ma hadisin Abu Huraira game da azumin litinin da alhamis baya ga na Aisha yana sahihu tarhib hadisi na 1041 kaga kenan ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azumin litinin alhamis to mu yi watsi da suci shawwal misali sai mu dawo azumin litinin da alhamis an yi sallah lahadi litinin na tashi da azumi a shawwal zan yi azumi guda nawa da Allah ku bani labari guda nawa an samu samani eh an samu ne samani shawwal kaga ya fi sittu shawwal har yanzu dai an gudu ba tsira ba ko an samu ma azumi kwanaki takwas a watan shawwal ka kaddara ban da sittu shawwal to idan nan ma bai isa ba akwai kuma azumin da ya fice wannan shine azumin annabi dawud alaihi salam hadisin abdullah bin amr wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake afdalu sawmi sawmu akhi dawud azumin da yafi falala shine azumin dan uwana annabin allah dawud alaihi salam kana yasumu yawman wa yuftiru yawma yana azumin rana guda ya aje rana guda muttafaqun alaihi yana sahih bukhari da muslim da littafan ashabu sunan idan aka yi sallah lahadi misali a kaddara yana da damar ya tashi mande da azumi ya huta talata ya yi laraba haka ne ko to idan ko zai yi azumin annabi dawud a watan shawwal azumi nawa zai to an samu samsata ashara shawwal kaga duk shawwal an bashi amma kuma ga samanu shawwal ga samsatu ashara shawwal to idan za ka yi condemning duka ka yi condemning sunna guda nawa kaga guda uku saboda yi sa ba ke cewa daga kin gaskiya sai baka Allah ka kare mu